tana kallon amirar muminin sai ya amirar muminin wannan mijina ba ni ba lalle ya kashe auren ya ake da haka ba ni ba shi da nan zauna da shi ba sai da umar sai kalle ta yi ganta a cikin tsaka ya kalli mijin da su sai gan shi wani abu da shi wani kaza ya yi gan a tuni rika ta kai da wanda ya yi da wanda ya yi jiki jiki ya yi kuma sai gano inda mafal ke sai ta a yi maka kai ko rubi jira da aka ji sai mana ka gida ka je kai wanka ka share da kuma ba ki mun ji yace to da rawar jiki ya je gida ya yi wanka ya kai gida ki kanka ya kaya masu kyau ya saka ya fito da ya shigo cikin kotun ka kai aka gano shi ne saboda ya canza ba da sai na umar mutum ya shigo ya kalle shi sai ta ajiya kira mata sai ya kira ta haka ka. da talabijin da ta gama wani ta zuwa ta gani guda a shi da shi ke kyawa ne ta yi sai na wani ke sauke yi bayani na kika ce mu ta na ce ba ta yi bayani kika ce ne ku bayani mana me kika faɗa da su dan ce to to kika ce ki bayani mana ne kace ya ne mun ne da ma dai abun ba wani mai zafi bane a dan sun mazaje su kawo matan ku sassauci ta hanyar yin tsafta da kwalliya a cikin gida wannan yana ƙara soyayya yana ƙara dukkan zuwa shi ya sa magar ibn sa'ida ya taɓa sake aure saboda rashin dacewa da kanin masu gudu matar ta shigo ta kawo ƙarar mijinta take cewa babbana ya aurar da ni ga wani wanda ba daidai da ni yake nan da ke ma'a ibnu bayyana yake a kira shi ana kira shi ya inda wannan matar ga matar a cikin tsari wato a cikin tsafta amma shi kuma wannan wanda ya zo ya zama wani kazani in ya yi nuni gaba ɗaya wannan kan da yake faruwa sai ma da bayyana yake cewa kai menene alaƙa ta da wannan mata sai ya ce mata ta ce sai ya ce to babban ta da ya aure ta yake gare ka ya yi kuskure ga balare ta kenan wannan yana nuna cewa illa ce babba namiji ya zauna ba tare da zai iya ɗaure wa ta bakiya ba ku ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar yan uwa da ya raga cikin kuma da zafi taro ya yi taro ba kowane wa'azi da tsari ne ya isa ya haɗa irin al'umma da ta haɗu a wannan wuri saboda haka biye da kuka yi sai kuma da hakuri ku ko ba su wa wa'azi a yi hakuri a zauna wuraren da ake ba sai kun ga mai wa'azi ba idan dai kun ji abin da aka faɗa ba da ikon aiki saboda haka ya kuyan ruwa ku zama masu yin tsafta ku zama masu shafa turare idan kuna da hali domin turare yana da abin da yake ƙara soyayya da kauna a tsakanin miji da mata wanda cikin mai hikima ɗansa ya yi aure da ɗansa ya aure sai yake faɗa wannan ɗan nasa ka zama mai yawan shafa turare yace ka san me yasa nace maka ka zama mai yawan shafa turare sai yace a'a sai yace fa innal mar'ata idza shammat iba zakarat nika ita mace a al'adarta duk lokacin da ta ji ƙanshin turare to abin da take fara tunawa da shi a daidai wannan lokaci shine aure Allah ta'ala ya samu dace suna ta biyar da ake bukata miji ya cika kani ya zama miji na gari wato shi ne a ikiramu ahlin sauda ana so miji ya zama mai girma da ƴan uwan matarsa domin yana daga cikin hikima da take cikin aure wato kulla alaƙa da kulla soyayya da kulla dangantaka da kulla zumunta a tsakanin al'umma shi yasa za ku ga addinin mutum musulunci surukantaka ya ɗauke ta da muhimmanci shi ta alƙur'ani mai girma a cikin suratul furqan Allah ya ce huwa allazi khalaqa min al-ma'i huwa allazi khalaqa Allah ya ce ko nabi Allah shi ne wanda halaka min al-ma'i basharan ya dace mutum daga ainihin wato ruwa sai Allah ya ce faja'alahu nasaban wa sihra sai Allah ya sa dan adam yana da dangantaka ta fuskar aure ta fuskar aure ne ake samun dangantaka a ce wannan yaran wannan ne wannan karu wannan ne wannan babban wannan ne wannan kanin wannan ne wannan duka ana samun shi da ta fuska ana samun shi da fuska aure shi Allah ya ce wasu jira sannan da su gantaka ke ne ita ba su gantaka ta wata hanyar ake samun su gantaka shi ne ta hanyar aure a sanadiyar wannan baban matar ka baban ka ne kawun matar ka kawun ka ne uwar matar ka kai ma uwa ce a wurin ka sannan matar ka sannan ka ne yayin matar ka su ma wato yayin ka ne wannan ya nuna cewa akwai bukatar a ce ka kai ba su akwai bukatar a ce ka yi ka ji ba su Ishe Kabiru Bambi zai rikar samu wannan kalmar ta. A ta 另外，你搞的招牌都是搞的这么假的，安利。 kalmar shahada ita ce kalmar da idan ka ambaci ka ta zama musulmi ma'anar ta shine ka amshi alƙawari ba za ka sake bauta wa kowa ba sai Allah kuma za ka bauta wa Allah ta hanyar karɓar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo wannan shine kai ma'anar kalmar ka amshi wannan to ka ce ashhadu Allah ilaha illallah wa anna muhammadin rasulullah shi na ta kama musulmi ne da ka shi ke wannan suna na jacob shi ne ma'anar ya ko suna da mutunci kana iya ci gaba da ita suna idan kana da bukata kana da bukata sai ka ci gaba da ita wannan suna to shi ke da ta ya ko daga wannan lokaci Allah ya

matarka su ma ɗan uwa ne a wajenka wajibi ne ka mutunta su ka girma duk wanda yake wulakanta ɗan uwan matarka da dangin matarka to wannan bai zama miji na gilla saboda bai yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zama mai girma da ɗan uwa da ainihin wato dangin matarsa wannan ne yasa lokacin da Halatu bintu Suhaili ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya tashi da farin ya tashi da dauki saboda ga ƴar uwar matar sa Khadija radiyallahu anha ta zo an ce annabi da kansa ya tashi ya kallo ya kuma kallo ta yana cewa Allahumma halatu bi kuwaili ya Allah ga halatu bi kuwaili ta zo wato yana nuna wa Allah ga su duka ta zuwa wannan lokaci kenan wannan yarinya ya dauke da daraja da ni lokaci dauke da daraja da muhimmanci ya dauke da daraja da muhimmanci Allah ta bai kan wani sifa ta shida da ake bukata miji ya cika kani ya zama miji na gari wato shine al-ittisam wa yin ana son miji ya zama mai yawan fara da murmushi da magana mai laushi mai taushi a wajen iyalan da shi ya nan ma maza da dama suna samun kare wai akwai wanda wai shi karatun da shi ya karanta da shi wai idan ma ya kace wa matar ta fuska wanda ta rina saboda haka idan ya zo kofar gida daga nan zai tsaya ya sake shan mu ya ya jinki ya fuska shan mu ya abukan tsantsan gida daga kofar gida ta rushe da ya taka da kalin sai ya murya kaji take ce wani zaki idan yi wannan gyaran muryar to shi kenan fa yaskutu kullu nafiqi wa yajlisu kullu qa'imin fala taka ahadun wa la taka ahadun wa la yatarraku ahadun illa bi daga dan mata da sun yi yaran murya sai a fara cewa yara ku yi ta kanku ga yanan yana shigowa ga ga ga sai ka ga ana kwashe buta ana sai ka ce wani gobe da shi ya wannan idan ciya mana lokar gama ya ba ka san gida ta sabo ta kai to idan ka kawo wannan sai ka shi ya yi gota a jiya domin duk sharuɗan ta ka san babu wanda da shida maza Allah sallallahu alaihi wasallam an tambayi Aisha radiyallahu anha ya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake tsira hadisi ne da yake sai ta ce kana aliyan na fasaman bahaka ya kasance ya fi kowa sun a kuriya sannan mai yawan murmushi mai yawan dariya a kuriya har cikin haka yana cewa ban taba ganin wani dan adam da ya min manzo Allah sallallahu alaihi wasallam murmushi a duniya ana sallan ce ya ga gidan manzo da sallallahu alaihi wasallam yace idan annabi yana murmushi fuskar ta take ne yake kamar farin wata a kan taro a wannan lokaci kenan ana bukatar kai ne ana bukatar ka zama mai sa'a ana bukatar ka zama mai murmushi a cikin gida mai tsada wa mata kalmomi masu laushi kalmomi masu taushi domin ka sanya musu zuciya ana so kalmomin ka su zama kamar ruwan sanyi wanda ka yayyafa wa wannan baiwa Allah a zuciyarka yadda duk wata damuwa da bakin ciki zai yaye a wannan lokaci abin da ake ka zama kenan malamai suka ce duk wani haƙƙi da za ka ba matarka to cikin yi sai ɗaya ya faru ko cikin ka ya wahala ko aljihun ka ya wahala duk haƙƙin da ya gudu mata suka ce da murmushi shi murmushi shi ne kawai za ka kyautata wa da shi alhali aljihunka bai wahala ba kuma bai wahala ba haka ne kuma haka ba haka ne a fili ka kyautata wa matarka kuma Allah ya sa mala'iku su cike na ba ka a wannan ana so idan kana tare da matarka ka rinka kallon ta kana fara da murmushi ka gane suna tare da masoyinka ka gaya maka kalmomi na ƙauna da soyayya yadda za ka ji daɗi ka ji ƙarfin gwiwa yadda za ka gane cewa kai masoyi ne abin koya wani malami mai hikima yana cewa murmushi da kalma mai daɗi sun fi muhimmanci a wajen mace fiye da ɗan kunnen zinari da azurfa akwai wata mata tana game da mijinta sai Allah ya masa rasuwa bayan ta gama ta gaba sai zaurawa suka zo neman amurka sai ta ce ku yi hakuri ne ba ki da mutuwa sai kuka ce ba mu gane ba sai ta ce wallahi duk wanda ne rufe yi na sai in ga fuskar ta yana kallo na yana murmushi kamar yadda yake san da yake da yake duk san da zauna ni kadai ne shiru sai in rinka tuna sa, da da da yake gaya mun na kauna da koyayya. daga ni sai shi a cikin ɗaki take sai in rinka jin waɗannan kalmomi a cikin zuciyata suna ƙara sanya yawon zuciya suna ƙara mai suna ƙara da samun zuciya take wannan ni'imar kalmomin nasa da nake ji a zuciyata da murmushinsa da nake gani a shi ne na ya wadatar da mu da zan ƙara auren wani ɗan a duniya wannan shi ne nuna maka girma da ta'asiri nasara da kuma shaɗin kalmomi masu daɗi ga mutum abu na bakwai daga siffofi da ake bukata na miji ya cika kamin ya zama miji na gari ne wato nida'u zauja ya haɗi a kuma ilai kiran matarka da suna mai zafi wanda ta fito yanzu misali kira da matarka misali sunan zai da, misali sai ya zama a gidansu ana ji ya maza da yawa kamin a ke ka? a ran hajar bahaushe in an ji ya maza da yawa sai aka yi mutum sai aka ce mata kande ko duduwa wani kwanwa ma yanzu ku shi gasa da sai kandana to kai kada ka yadda ka kira ta da wannan sunan ka kira ta da asalin sunan ta zaina sai ta ji ka ji ma masu samun kuka sai da umar sai ya ba mai cewa yana da alamun kauna da soyayya ka kira ɗan uwanka da sallama ka yi masa wurin zama in ya zo inda kake sannan a kira shi da sunan da yake shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da sunaye masu zafi da yake cikin zuciya shi Aisha radiyallahu anha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana Aisha da sunaye guda uku sunaye ne guda uku suna na farko annabi yana masa kunya yakan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai duba yaga a cikin yara kanana a duniya ba wanda Aisha radiyallahu anha take so kamar Abdullah ibn Zubayr da yake kiran sa haihuwa ba Abdullah ibn Zubayr dan Asma'u bintu Abi Bakr wato ɗanya yake wato matar Abdullah ibn Zubayr wato matar Zubayr ibn Awwa wato shi ba yana cikin al'asara a lokacin wani dujjal shi ne jariri na farko da aka haifa bayan musulmai sun yi hijira daga makka zuwa madina to ba wanda kake so kamar shi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai mata kunya sai yake ce mata ya umma abdullah ya umma abdullah da kaje an ummi mu'minin da ta ummi abdullah annabi ne ta mutu wannan idan matar ka sai kai lafiya shi ya yi zuwa su kaura sai ka misali suna ya samu kuma salma amma duk ya yi zuwa wanda kake ka bai sai ka ce masa ya umma salma wato zaka ji wani sanyi da wani ni'ima da kin kado da kai a cikin zuciya suna na biyu da maza Allah sallallahu alaihi shi ma suna da gujewa Aisha kyakkyawa ce sai ya kara sa mata wani suna da yayi masu da kyau da take sai ya ce mata ya kuma yaba menene ya kuma ba ya ce yar jawo jawo ina da suna Allah sallallahu alaihi wasallam kana wata yammaci da yammaci da kanta ya ce yar jawo jawo shi da ma'ana ya kumaira suna na uku da manzan Allah ta da za'a kira shi kira Aisha ne shi ne shi kansa sunan Aisha ne maimakon manzan a ta da shi kira shi yadda sai ya dan sa masa kayan haka yadda zai dan kara kankan kuma ya nuna soyayya maimakon ya ce wata ya Aisha sai ya ce ya Aisha ana kadara sun rage aisha sai mai gida ya kan sai ya ce ya aisha sai wata rana magana sallallahu alaihi wa sallam sai ce ya aisha ya ya ya da wannan ita na zama wanda gida ya yi kuma ko da annabi rahama ya ya

zamantakewa da mataye bilma'u zama irin na Zamanta cewa mai kyau cewa ta kyau da wannan shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi zamantakewa ya kyautatawa tsakaninsa da matarsa kullum tunaninka ya zai kyautata musu kullum ya zai faranta musu zuciya shi ya sa tana Allah a alaihi wasallam ya zama mai tsananin tausayi ga ga matansa in kin shiga damuwa ya dauki matakan yayin musu bakin ciki bai cutar su bai zalunce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa khairukum khairukum min nisa'i wa ana khairukum min nisa'i mafi alheri a cikin ku shi ne mafi alheri gaba ɗaya ni kuma ni ne mafi alheri gaba ɗaya saboda babu wanda da ya yi zamantakewa da iyalansa da kyautatawa kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sifa ta tara wacce ake bukata namiji ya cika kafin ya zama miji na gari wato shi ne masa'alatu sauya kai makawa matarsa ana so ka rinka taimakawa matan ka da iyalanka a harkokin da cikin gida wannan yasa ya zo a hadisi da ta ce an tambaya Aisha radiyallahu anha yaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake a cikin gida sai ta ce kana fi mihnati ahli fa inna sami'a nida kharaja bi sala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan da yake cikin gida to yana cikin hidimar matar da idan ya ji a cikin sallah sai ya zo ya wada cikin masallaci gudu amma da ya fito cikin gida ya kan sai ya mata a gata a gata gida me ya gata a gata gida kamar shara kamar wanke wanke kamar kira tukunya kamar tebo ruwa kamar jin duk da aka ce da zawa da yana sai ne yana sai ya mata da gida to yanzu da ɗan wurin da za ku gida sai mu samu amarya ikirima sauka sai a yi wa adalawa yankan kucewa ya tara wani ya zana kan kujera da kuma da kuma a ce ne ku ce billahi ne bi ta mallake shi a cikin da ta kuma da kuma da goma sha biyar da ake bukata nauyin da ya diga kari ya zama wata yini na yau wato shi ne malamai suka ce wata iya kwanta kwanta ka ce da yawan yawan mutum yau ya ce ba ka yi zama haka in shinkafa ce ko shinkafa ta ce ni ko ne kada sai ka hauka duba ka zazzafa wanda ya ta ko ka hauka da guda ne idan an ruwa ce ba kai dai abu da kuma ta kila shi ba kila da miji kila sai ya zama miji da shi ne ya ta ce inda wato kullu kabila wa kabila kada ka zama kai dan bala'i a cikin gida da babban matsalar da kuma matsalar da kuma da kai ku za ku shi dan bala'i 这个也那个五百多万，出来一个啊，真是五百块的，可是那姑娘很便宜我的，都舍不得的，都抢回去。我说不能这样子做啊，我赶紧过来跟朋友说。我又来一个五百多万，我这一次赚太多了。他们拿着钱都去参加这个游戏，很可怜的讲一句话。 a wani masu da ruwa guda wani zai ba bai ya koyi ma kan azuwa kan ni na faɗa maka in za ka inda zuwa wani ruwa a guda ko guda amma ya saka guda a kan wannan ta ta ne shi ne in dai ina ta kawo wannan kawai ki zaka kullum kana gyara yau ne kawai aka ta gyara ba ta wani yaro ya dauki takalmin da ya fito a kan gida ba ta lura ba kuma ban takalmin nan ba wani ne shi kawai shi yan bala'i ne a gida ba ku samar da ita shi kawai ya taɓa gida ya bala'i wallahi wannan ba miji bane zan asali ne kuma duk matar da ta yi wannan miji ta da sarrafa sai ce kai ko Allah shi ne miji Allah ka shirya da mu gaba saboda haka wannan wani abu ne da yake da matuƙar muhimmanci da zama wajibi a kiyaye shi a cikin goma sha bakwai da ake son namiji ya kiyaye kafin ya zama miji bane wato shi ne idan ki wala ka shi wala ka ga dukkan da za ka tattauna da matar ka an samu matsala to kada ka yi a cikin gida akwai da kuma su kamar da a cikin gida zai rika zaki yana faɗa maka kalmomi ne cin mutunci da cin karar da wulakanci a gaban kishiyoyinka sai wani ma a gaban ƴaƴanka a gaban ƴaƴanka yana zaki wani kila ƴaƴan masu yi wasu kai zai bari ya wulakanta kwanci ya tozar ta ya kuma shiga gaba. Kyau ne ina da wata idan an samu masu da kayan an samu matsala da kayan abin da aka ce ta yi a kula da kasan kowa ne da kasan kada kowa ya gani a kula sai bayan ya yi yara sun yi bacci kishiyoyin da sun yi bacci kuma kai da ɗakin da kake sai ka gara su ke gudanar ɗan kwaye abu kaza da kaza da da ba haka ake yi kamata a yi kamata ka nuna kuskure a cikin mutuwa ka gane kuskure ka da tsira idan har bai wata ana ce ta kwarai wallahi ita da kanta za ka mutuna ba kuma nan za ku turhuta ku tsinke matsalar babu wanda ya babu wanda ya ji babu wanda ya san daga nan haka ne ko ba gaban to amma ka mai da gidan ku kullum na zama gidan malaka sai ka ce ko ba bora ko ka ji amma ai ko ta ko kira ina mai gidan da kike kama ka dawo zama lafiya a gidan amma kai ne mai wulaka da ka daga sannan ka zama ka ku kuncin ka ka ko garka ka gaban yayanka ba ka da kima gaban yayanka to ita ce mai tambayar yaya dan kai ba ka da lokacin tambayar su kuma tun da ba su da mutunci ba za ka ta tarbiyyar da ba so daga nan ka rubuta tarbiyyar gidan ta gaba da maka dinga kai da kanka ka kake kayan zuwa a gidan ka abin da ake jira kawai lokacin da zai ana ta gama sawa shi ma ta goma sha ta da ake so min shi shiga kamin ya zama miji na gari shi ne ilkari wato akala ha na rawayati wato matar ka ana so ka cika magangarin ka idan kana wasu ra'ayoyi ra'ayoyin ka mutunta kada ka rena hankalin matar ka idan akwai wata abubuwa irin na mata da take yi kada ka nuna mata abu da hankali da misali matar ka in ta saba suna gudunar da yawan cikin yanki akwai cikin da ba ta ce su kuma ne gaban wannan bala to ta yi aure irin wannan k a r a o ba y n t u sai k o kula kan a e ka o da i u ne m m t u d k don wani b a y ta a da s i g to da z a m i a da b a a da ce i a n ya bai s h a l a u y a m Allah ake gudu sabon sabon ya ci kuma zamu yadda ake bukata ce akwai wani yawo na mace ta saba zuwa gida ta saba yin abubuwa da za ka biya da su sai ya wuri da kuma babban mai ga biya ya gina ga kamar ku ga ba gina ba ya zuwa kamar ka ko ina da ga inda wani zai zama ita kuma ta saba da wani

amma kana jin bukata kada ka yi kada ka wani abu da kake yi dan wani da mai rai da kake kake kake kake kake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji ko kai tawaye ta rabbi na haya kana wasa da ita ka wasa da amarya sai duba ka ta tawaye ta wasa da kai wasa da lokacin da kake da kake da kake

suke shige bane shi ma sai cikin kashi ne da wani abubuwan shi ba na taba da mu idan ya to sai ku kuma ta kino shi ne kake da da shi da a matsayin ka idan ya ce ka ba da kake da ya ya sai kai hakuri da abubuwa guda uku ne sai kai hakuri da ita ba ta magana na kana yi sai kai masa bayani kai masa bayani wata kila ba ka hada da aya da ka ce ka ce wallahi ka ba ba ka ce ka ce wallahi ba shi ne da ni ga yake ba sai ka ce ya ce ne ba Thank you. kai kake ta idan da kuma ya fada ba sai an cire ni ba ba sai an cire ni ba kai ya kuma yake ba sai ya ci ba in ba ta ya ci ba sai ba ci ba kada ya kawo ka ba ko da mu ya fara da Allah ba sai ya kuma kada ke ba da ya hankali da hankali da ke da akwai wani abu da ku shi ba sai ya ba ba wannan ba da ku ba ba to ana buƙatar ka zama da kashi da a na shafura da za ta bukata a cika ka rinka kawai ji ba wato na gidi shi ne a cikin su ala umuri ba ana so ka mai cikin kayan bukan matarka idan tana da aiki ko na halitta ko na hali to ana bukatar ka yi cuta kada kowa ya idan akwai wani mummunan hali da take maka ba a so ka bayyana kai sai mata nasiha kai ta addu'a Allah na kusin sarki shi ne kai ka dawo mai sallata cikin abokan da ka bata ne ka kuma ka bata wani ma ana ta bai da kushi ta ta ba wani ma ta bai da shi ana da biyan ido ta ta bai da mini idan shi ne yana kan ne ko ne ya ta ba da gobe da matsalar ba

yana da mai kaɗa da zai da kike ba sai ya ce subhanallah al'akin la ya haɗu da abin da abin da gobe yake hanyar baya ya da kusura ba ya wata yamma ne aka rufa zan ga muku a cikin marasa zan da take sama wannan fara muku da ba aka da kike nan take ta bayan ya rubuta ya take ta to da kike yanzu ba mata ba ce ina ma ne shi ne yace subhanallah mali wannan kuma ba zai take kana mata ta wannan dole a cikin ta ba to da yanzu ba mata ta bace me ya alaka ta da mata da ba mata ta ba da shi ne da haka ya zama ne hankali ko ba zama ba to amma kai ka san ba za su da inda ka zauna sai ka baka abokan ka ofis ka baka ta aure a kasuwa ka baka ta to wani ba ko ne ma aure ke da ba ka karbi ta aure ne wani ba ke so to kun ne aure kai ka sai fara ba ka da gudu to ba da ne inda kike gudu shi ne shi ne ka ke da fara ko shi ne da ba sai ka ci ko ban ba sai ki Allah Akbar. ana so ka zama mai yi a filin iyalanka sirrin gidan ba a so ka bari kowa ya to sai ka cika wannan ka'ida kamin ka zama kamin ka zama wato miji da gari shi ba ta ake da ake so ka cika kamin ka zama miji da gari shi ne ya yaro ma wanda cika da ka rinka bayyana soyayya ka ga matarka matarka ana so ka rinka bayyana mata kauna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kana son ɗan uwanka ka gaya mishi in kana fata wani ka yi shi ta haka ka zo ya ba ta ka ina so ina so ka yawan ka muni ka wadaka kuma gida ina so yi love you ko kan buke shi da ana so ka rika maimaita maka kalma ta wani maza Allah sallallahu alaihi wasallam yana yawan maimaita wa masoyanka kalma irin ta soyayya ka nuna masa soyayya a kake saboda wannan maza Allah sallallahu alaihi wasallam yana nuna masa ta kauna yakan yi wata tare da matan shi abin da ake da goshi da kake wannan suna kwana aika da shi ne da shi kamar rasul guda a daga su da masu ya kare kula wayan da ba ba da da nake da ko ta ki ku ga ana so ka saboda nuna mata ne soyayya ai ta rage da wata take har gurgure gurgure da shi mara yi da annabi in gurgure amma shi gurgura take in ga gurgura ma sai na kalla daga inda zan sa bakin sa sai na ga ya sa bakin sa daidai inda na gurgura sai sai in gurgura ya amana da shi suna mata mata ne saboda nuna mata ka soyayya ka ce mata kana kanta wai wai wai kun yi ji mata ta ina kanki wai kun san dalili wai saboda yanzu wai kun san ta haifi ayyuka guda ne da ba san da take guduwa haka ba kunya wani kila ma ya ta ya taso ga gemu ga kaje ga da take wando ga aikuwa ne ya same ta yace wallahi mutum da yake ba wuce daga nan ina rage yin rawa sai nake gani ko suna na adamu ina cikin kwanta gora kuma a lokacin wanda na fitowa da duk ta wannan cikin wannan cikin wannan yana da bukata wato ka kiyaye da mata ka shine shawartar ka shawartar ka ka ya فإذا عزمت فتوكل على الله وأمره شورى بينهم فرصة فرصة فرصة فرصة وعنه شورى أنا كنت في كلام هذا من الله صلى الله عليه وسلم أنا كنت لا أكل هدية ya bar da ga mu ne biyasi su soke a ne babu wanda ya tafi saboda kowa na fitar yau da shi gida ko zama da ya ga shi da wani kuma yi ina sahabbai na na ba su mutum da aikata sai ya rasu da sahabban ba za su yi saba masa kar ka mutu magana je ka kawai ki kira ka soke hanyar ka kira wanda zai kai maka ki da za su yi ko da kai wata ba da wani shawara makuci yana fitowa kawai da gara kowa ya soke hanyar sa in kira wanda ana fara mata a cikin da sahabbai ana yi zai je kowa na yi zai je ya soke hanyar ki shawara ɗaya daga cikin magabata yana na kan shawarci matata har a kan abin da na san ba da ilimi a kansa na san ba wani contribution da za ta iya bayarwa ba wata shawara da za ta iya bayarwa amma duk da aka kai nemi shawara misali ka ɗauka kawai kana odar motoci ka zo ka ga kawai ka ce da Allah wani gida da kake ban shawara ka ce mene ne ce wallahi ko kuma ka ne da odar sai ce ba wani kawai kake so za a shigo da yanzu abin da yana nemo kamata ya shigo da su ta kan ba ko kamata ya shigo da su ta kan ka ce da ake so ba ka ce da ake so

ku zama masu shawara ne ku zama masu shawara da ina ne Allah ta ta mu dace sifa ta 20 da biyu da yake so ka yi shine kun haliman ka zama ka zama ne hakuriya ba a zama da iyali sai an ne wallahi duk wanda bai yana ga wani ya kowa ba sai a kama sai hakuri kowa zo ta sauke hakuri shi ba lokacin ba wanda ya take da mai hakuri shi ne yake ba ya take to sai an tafi an tafi da zaka gano ne ake so kai hakuri a kai kan hatta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hakuri yake da bashi akwai ranar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka jima tsakanin shi da wato shi Aisha radiyallahu anha har sai da aka kira babban sai ya Abu Bakar shi al-Ali ya zo ya gano shi ga annabi da sai na Abu Bakar Aisha radiyallahu anha annabi ya ce to ni na fara bayani ko sai ka fara bayani لكن لا يقول لك انت اهل الكلام ولكن لا تقول اليك انت كفاره مجنى ما كتب كل ده بقى هنا بقى كتبت لك يا بابا فلا بد ولا مجنى ترجع هو كان انت اكل ده انت كنت باي كده ما سيد الدنيا دي كده كده انت انا لا تجي ولا تجي الدنيا كلها كده ما انا بقول لك ya daga hannu zai kara mata sai ta ruko da guru ta fakan kan bayan da Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya ruwa ka ce ta daga ta daga amma shi aka ne ke jira ba mu ce ka bari gidan mu gidan haske ba ka ba ba ba ba ba Allah sallallahu alaihi wasallam to da wani ka a kuma akwai wanda haka Allah ya sa su safi ji ko kan da kake zuwa kace ya Allah ya ji ne ba masallaci ya ma ya zo ya saka da Allah fara sai ka ce wani gudu idan ka saba maka ka saba wa Allah wajibi ne a gare ka maka biyayya kuma ka maka biyayya ba za ka kyauta amma kai kuma abin da kake ka zama mai koyi ka zama mai lura zuciya ka gane mai rauni ce ka gane cewa da karkataccen hakan ka

yace s a y a ka ga t u m a ya mata sai kuma wani da kaga i ne hakuri yake da wani shi ma ya haje hakuri yake da wani ko da sauran sai ku da wani ya ga da yake da wani dawo sai da ka da dawo ke da yawa i yake ne da kuma da ke da da ke da yawa da da ko abu da da jauh. yace ba zai dariya ba sai da kuma kai ba na zuwa kun da zan yi ka kanta mun kenan yake da yawo yawo sai ta koyi shi da shi kan da haji ya samu haji ya kashe addu ka kashe ta kashe ta hau wasu takalma ta saboda haka ne ita an sha mu tafi ya sallama da jansa ki shigo ya shi da kafa ki dan zaga ya dan zaga ya riga ta dage da ba ma ta kalle a dan jawo shi an zo da shi ya kula dan su da ke an zuba mishi da ruwan kai da dawo gudu da ke ki shi sai ya ba hajiya kuma ne ne sai ba ba haka shi da yake ko ba mu ce shi ke so mu ga gidan mu ce da ke to ka ce ba da ce to amma ji ko ne to ke shi ne shi ne ko abu da ke so a gidan ne ne ne ke kan kamar da ba abu da ba ne to ne ai ka sai ka yi wani jaki da sun ke gudu ku ta jaki jaki ya huta haka da hawaii ya yi tafiya da da zuwa da bai kai jaki jaki da ta yi wani abu mai sauƙi ya yi na zauna a kowane ya fara kawai da ya yi kawai da ya yi jefani ya hau abu ya ta hawaii shi ko yana da zaba ɗan an je ƙarshe taki a wani mutum Allah yadda mene ne sai da ba ka kukan daki yadda ya kukan daki ba magana na ya sai ba kukan daki kace dai an kai wani kanu a wata na yawo yawa da ku yadda kira ya kai kukan daki wata gari ya fito kasuwa sai fito a tsaye alhaji na gari ke ko ana wannan kasuwar masu kasa yau ma ya fita ba ta masu ne yadda ko ya haka

idan ma uwa ka uwa ka ke abin da yake wa shi ne aka so ka da da ni ba a h i kuka yake a kan da k i kai da kake da n g ba a yake da ya kai da ya kai cewa s a da a m a ya haka wata ta da 不是不行的嘛？先把那个先把一点海带给他吃，海带要吃，人家过去就来吃。所以人家锅巴也上来了，是不是？碗都都是碗上来的，是不是？所以讲一个平安的生意。 kana bukata saboda matar da mai ka magana da kai alhali ga ɗaya ka kan a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana mai mai magana da manzon Allah kai ko ba kai da kai yace ita wa annabi ba ka ba ce bare sai da mai ba ta mun da yake bin duniya ina ba ta da mata wannan da Allah yace wai da gaske ne kuma tana da kuma ita ta fara da kai na fara fara haka da kake da wannan haka yake wata ne ba da mu ba sai na umar ya shi to daga nan yake sai ya gane a ce shi ma bai wuce yi magana da mutum ba ya wannan abin da ake nufi idan kuna saka magana kana da matarka kana yin bayani ita ma akwai bayani da ya kamata ta yi a saurare ka ba ta dama da za ta yi da za ta yi bayani idan ka danne ta gana ta magana abin da ke cikin zuciyarka babu yadda za ta fita to da ƙarshe sai ya zama mata ciwo sai hawan jini sai matsaloli da za ta biyo daga baya in kuma da mutum yake ƙaunata sai ma daga nan ka shiga ba ta gaba ta mata abu na gaba iyaka wani ma ta ƙashe jinka da neman kukulan matarka akwai wanda shi duk alheri ba ko shi dole sai ne sai kuskure wannan haramu ne a musulunci a musulunci ana so idan ka kuskure ba ka kuma ka nufi ka kalli alheri ba bari da ba ku mutane da abu ne matar ka ta maka biya sai gishiri yawa 这个小孩有什么这个小我那个小孩最多的是急性腰腰，胸疼，全身发冷，呼吸休克都不可名我原来看到这个上午拍片，七厘米六厘米多，做核磁共振了什么病了？ dole ka ya fato ya ce ne ke jari amma ba ta ciwo ta ce dole ka ko ba ka ba je ka yi kuskure ka kushe ta ta shi yanzu ka yi dai ka yi ba ka ji ba ka ruwa ba amma idan ce ki shi yayi wa kai ba ya kuma ka ji ne sai ya kalau ki shi yayi ba inda ke da matsala sai ka ku to ka ga ki kai da shi yasa mu ya ne bin da yake cewa zulmin da ake da an tabbata asba ba ta da gobe da kasu da kai zalunci ne da kota ka ambaci mummunan wani da ka fara kai idan ba ta gyara ta gobe zai kai ba a yau da ka samu ta gyara gobe da yawa idan ba za ka yi ba ko ta ita ta kashi kun gane wannan duk abin da ba ta kashi ta yi ba ko ya yi to idan kan magana to gobe mun ko ne ne ka bata kai ba ka gama da shi da kuma kai fada ko gobe ka gama da mu ne ka bata kai ba amma shi kai fada yau kai ku sunan ka kike ka san sunan ka idan kai kuma za ka yi ba ko kai ta kai kar ka zama kai kawai kullum a cikin ne kai kuskure ba ne kake nema ba ba sai ne kake nema ba idan ka zama wannan ba ka zama wasu ainihin wani ne ba duk ba ashirin da ta yi wato miji wato ta yi wa gari wato shi ne cikin kare wato idan kana da mace sai ka ga cikin damuwa to kada ka yi shiru ana so ka lallace ta ana so kai ka lallace ta sawa'u kai ne ka bata mata cikin damuwa ko wani ne ya bata mata cikin damuwa idan ka ga mace cikin damuwa to abin da ba a so shine ka yi wani ne ga daidai da kai wannan kuma ne ba abin da ake so ka ɗauki duk da za ka iya ɗauka ka yi ya wannan damuwa da kuma ba wata rana da za ka sai ba da kai ko shiya sai ta mu ka fita ya fara kuka to ba ka da ba ka ce mu kuka yi sai ka hannu ka ya take ta ka ne ya kuka yi ya ɗauki shi dan wanda ya rike hannun da ya hawaye da ke zuwa da ke da ke hawaye da ke amma akwai hawaye a kuma sai maza Allah ta ga sun sai da hannun da ya farka sai din da shahadu da hawa da kuma sai da ya kare wata hawa da kuma kuma kuma sai da bai shi shi ka shirya ne wata da mun yi ce sai na ya ya s e i ta k i r da yar bai kudi ta wata k n c i y a jiya don hujja sai wata kwanciya jiya wani shi na wani da ke kuma shi kuma a buga shi wani kai ta ana kwanciya kai shi manta ce yar alaƙi da muka alaƙi ka alaƙi muka l a ƙ i talaka saboda haka baban ka alaƙi alaƙi yake ba mun ba muke annabin Allah babban ki annabin Allah ne shine annabi Muhammad alaihi salam sannan kike ki annabin Allah ne shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace ke ba mun ki annabin Allah babban ki annabin Allah mai gida annabin Allah to wanda kike kuma a cikin yana ne aka fi kai kabi ya kabi gidan ko da gidan da ku ka take yin sai ka ta ko ba ta da fara a gurin ki hawa ya mura ina zuwa gidan sai wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira ki kuma haka sai wannan ita ibaya shi kuma ya ga da duk tsoron Allah kai da kawo ta irin wannan kalmar da kuke da shi ya wani da kuma kuma wannan matsalar ba shi yake ake wuta ka ce duk da kake da kuma ki da ruwa kamar ka kusa da ita ka ga wata kusa da ita ka nuna mata tsoron da soyayya ka dauki matakin da zaka kira wannan damuwa daga cikin zuciyarka kamar ya gurbi wannan damuwa da farin ciki in kun ga ne kamar da ita walwala da murna da farin ciki wannan abu da ake da ake bukata a kan yanzu da kake zama mai nabi shi da shi a kan zama da wata kila ba ta da kyawun da kuke to me ya hakuri da ɗan zuciya sau dama namiji idan ya hawo ya hawo da farko ba kowanne ne yake samun damar hawo da kake kyawa saboda mai yawa daga cikin idan a lokacin mutum sauran ta yi take cin da gwalbal ina neman kaya kuma ya zai kuma kai da ruwa a cikin da saboda haka magana shi ya ce an zaba an ce su kuma da kuma ko ta yi ko ba ta yi ba in dai zan ta yi kuma kuma su jika ta yi kuma su ya zama da su ne ko wata ba shi Allah ba ya ina ga kaga ba wannan ita ce magana ta farko magana ta biyu yawa da karu ba zai yi ya auro amarya ke ba yawa auren ne ke makaranta ne yana shiga mota wa musulmin na ya kuma shi ka shi kan ya zama kawai ya girgiza irin wanda ya dace an da abubuwa wato ya zama irin mutanen da ake so musulmi to a lokacin ne nake samun kyakkyawa ta tsanin to abin ya kamata ka lura ita wannan kyakkyawar da kawo rai sanda ita wannan bayawar Allah da ba kyakkyawa to ce ba ta amince ta aure ka ba a daidai wani lokacin da kai wannan ba za ta ta aure ke da cikin ku guda kuma ko ta fita wannan da Allah da haka yanzu ta fita wannan da Allah to a daidai yanzu ta fita wannan da Allah bai kamata dai kuma ku wulakanta ta saboda kawo gurbin da ba ta zama cikawa ba zuciyar ka ana bukata wani da kuma kai ne kai hakuri da ita kai hakuri da shi saboda abin da ya nuna maka gaggata da ƙauna da soyayya a lokacin da kai ba kowa ba to ka da wannan girmamawa ka da wannan karramawa wannan shi ne ka kai ke tuntuntawa akwai daya daga cikin magabata wata rana wato ai wannan ya ce wato wato abu ita ne ta guri wata rana an kuma tambaye shi aka tambaye an ce da kai wa Allah wanda ya kafi fatan Allah ka fi tsammanin Allah in zama baka rahama da aljanna saboda shi ne baka sai ya yake lokacin da nake maka shi yake iyaye na shi da kokari su yi aure yake kuma lokacin haka da nake yi ina ne yake nan yana kuma kai da wata mata ta gobe na da dare sai ta yake ya kai wani a duk duniya ba da nake kauna sai kai kuma na hada ka da girman Allah ya kuma aure yake da wannan magana sai ya ce ya ce me ne ke da fara wani ba mu da gaba yadda da yake sai samun baban ya kuma karfe sai yake maka na ina son auren aiko yake ce ya amince ya kamata a yi yariya da aka kai auren yariya ya aure ka da ya da ita gida ita wannan yarinya da auro bayan amarya ta yana cin kuma sai samu a shi amaryar gurguwa bayan gurguwa kuma ina ta daya bayan ita da kuma tana cin 来吧，我这就给我来家。不要，小娃娃们家，你别胡乱讲话了。也是你父母对你不善，你才会觉得不高兴。也是孩子不懂事，你不能跟他计较，不能生气。 yace saboda ya ce kula ta wata ne idan zaka kawo ita ce kuma ce ta baka ce da kai ko da zama ta ne ke tana kamar yace wa kai yace sai da muka zauna a cikin shekara goma sha biyar ya wata ruwa yace da Allah ya wata ruwa kafin na a auren kama mata yace wannan shi ne aikin da nake tsammani idan Allah zai ban aljanna a lahira ya bani sauri to idan shi zai haƙuri da wannan kai ne ba za ka yi ba balle a kuma a zuwa mu biyayya shi da Allah da ba ka zama kyakkyawa wajen jin இளமை தான் அவருக்கு நாம கட்டத்தை அவரு சொல்ல மதத்துவாரி விதி சொல்ல a gaba tace mummuna ce kuma irin haka yace a magana a biyu na ne wasai kullum kwana kake sani wa Allah su jira kake sani wa Allah kamar da ba ta muku an tafi kaddara kai da wuce da baba ce haka haka da mata kai lafiya kenan ba tsohuwa da ke ba ba gidiya ba ba rijiya ba ba gidiya ba mai kila kalmar ko da kula ta da jiru ta ta ta wanda kuma ita ya kuma ba za rama ce ce kyakkyawan na ta wata zamu mata wa'azi a farkon gani a bar guda bala bala mu garba ce a bar guda bala da yana ba mu ta kyau ko yana kan da kuri ta amma Allah zai bayo mu ta addini zai yi wa ta yake wa da dai ka yi san ku ta bi hakan Qur'an da kana ya ga mummunan nan mai ne ba ga ta ubangi dan wa haka na mu ta ina ko guda a cikin ta sun ce guda ta cikin da sallah ya sallah guda ba guda ba ce ko hakuri sai da Allah ya ba mu da wala ta ba Allah ya ba ta bi da ba ya وفي ذلك وفي ذلك biyu adarawa wannan shi ne abin da ya tabbata a cikin wannan darasi mai sake miji na da ya aka da ba a kan Allah ila ila an ne ta kuma wa barakatuh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم جهنم ولا يجدون عنها محيطا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فأولئك ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن وأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تدك دكت لعظمته الجبال الراسعة العالم فلا تتحرك ذرة إلا بإذنه ولا يخفى عليه في الكون خافية البصير الذي يبصر دبيب نملة سوداء في ليلة ظلماء وهي ماشية الحمد لله رب القوة والجبروت الذي يدير ولا يجار عليه فعال لما يريد الحمد لله العالي إلى سبيل الرشاد العالم بما ظهر وبطن من أحوال العباد جاهل العلماء واسطة في بيان الأحكام فارقين بما علمهم بين الحلال والحرام فالراجح من فاز بمتابعتهم والخاسر من حاد عن مصاحبتهم وصلاته وسلامه على حبيبه مصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى دار السلام المبشر بما فيها من التفضيل والإكرام نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل واجعلنا خير أمة أخرجا للناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أما بعد فيا هماة الإسلام ومرات العقيدة إخواني في الله وأخواتي في الإسلام أحييكم بتهية الإسلامية الكريمة الفضيلة تحية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina mai farawa da jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya tara mu a wannan farfajiya a cikin wannan gari na kan marke kankara a lokar gamba a kuma cikin wannan jiha ta kaduna jihar sojojin kujumala na addinin musulunci ba da komai ba sai saboda wa'azi na addini labari ya same ni ta hanya ingantacciya munasaba da ta haɗa mu a wannan taro shine ɗaya daga cikin yan uwa da Allah madaukin sarki ya ba shi taruwa ta aure mai anguwar dan bisa wannan karuwa da ya samu ta aure ya gayyaci yan uwa musulmi aka ciyar da su abinci da sunan walima kuma ake amfani da wannan dama domin kuma isar da sako ga al'umma gaba daya ina addu'a wannan aure Allah ya sa masa albarka Allah ya azurta su da zuriya tayyiba akwai addu'a da na saba yi wa angwaye mai anguwar kamar marke kai ma ina maka wannan addu'a Allah ya sa amarya ba na farko da za ta fara kawo mana duniya ta haifo mana shek kuma musa hassan ka zina sauki sunna ta na biyu sai ta haifo mana limamin turnuku shek abubakar giro a rugungu ta na uku sai ta haifo mana shahidi shek jafar mahmud adam kano dan auta ga gangaren alama alaran ma'amar su ne ma daga kano sai da gangaro mana da daga na amarya in ta gada mata bari haka in ta gada mata gara ya rage nata mu ba mu da matsala kwalliya ta biya kuɗin sabulu na san wayannan dakaru a cikin su akwai sojojin sama da na kasa da na ruwa duk inda suka bayyana kirka da bid'a dole su tattare nasu nasu su sai da dare mutu Allah ta'ala ya samu dace maluma da yawa sun karantar da mu menene da musulunci akan wannan mimbari idan addu'a wayannan maluma na sunna Allah ta taka musu da alkhairi wayannan wa'azuzuka da suka gabatar Allah ka sa wa'azin ya zama sanadiyar samun gafarar su da samun gafarar mu da kuma shigar su tare da mu cikin aljanna Allah ta'ala ya samu dace yan uwa mutanen san barke wa'azi kusan a ce an gama an gama tukuwa saura zaniya yanzu zaniya za a yi daga nan sai in zama in koma in zauna kamin in cika riga ta iska in sayi da dare mu Allah ka gafarta mana wato musulunci yana da wato addini ne mai tsafta kuma addini ne mai ban sha'awa shi yasa duk wanda yake tsaye kan kyam akan islam wato sai ka ga rayuwarsa tana da ban sha'awa kwarai da gaske da wannan ne yasa za a ga rayuwa ahlus sunna tana da bambanci da rayuwar dan bid'a saboda sunna tana ƙara wa mutum natsuwa wato za ga yana yin ilimi yana yin addini bisa ilimi wato yana bautawa Allah bisa basira yana bautawa Allah kamar yadda Allah madaukin sarki yake a bauta masa Allah ka ba mu ikon bauta maka kamar yadda kake bukata a bauta maka ya ku bayin Allah daga inda islam zai ba ku sha'awa shine babu wani bangare na rayuwar musulmi da addinin bai taba ba musulunci ya ji ka kasuwa ya faɗi ya zaya kasuwa ya ji ka cikin gida ya faɗi ya zaya cikin gidan ya ji ka gona ya faɗi ya zaya ya ji ka office ya faɗi ya zaya ya ji ka fagen daga ya faɗi ya zaya ya ji ka wajen neman aure ya faɗi ya zaya ya ji ta ranar daurin auren ya faɗi ya za yi ya biyo ka cikin ɗakin da amaryar za ta tare ya ce ga yadda za yi in an wuce sama kan gado nan ma ya sake biyowa ya ce ga yadda za yi in an kashe wuta nan ma wato inda musulunci yake ba da sha'awa ya ji ka ban ɗaki babu inda islam bai zika ka ba wato musulunci al-islamu ban manhaju haya islam is a complete way of life Allah ka gafarta mana Allah ba musulunci ya faɗa mana ya ake rayuwa tun daga cikin gida hatta gidanka in zaka shiga ko zaka fito musulunci sai da biye magana akai ana rama idan ka da cikin suratul nur sai Allah madaukin sarki yake magana da masu imani الله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون الله مدوكي سركي يا ايها الذين امنوا يا كوانا da suka yi imani la tadkhulu buyutan kada ku yadda ku shiga wani gida gaira gidan da kuka san ba naku bane kar ka yadda ka gidan da ba naka ba Allah yake hatta tasalihu har sai kun nemi izini a wajen masu gidan tukunna malamai suka ce hatta ta ne ruhitu ai hatta ta sa'id wasu malamai suka ce a hatta ta su ya ma wuce neman izini sai kun gamsu kun samu nutsuwa cewa masu gidan sun amince ku shiga wa tusallimu ala ahliha sannan kuma ku yi sallama ga mutanen gidan wato kenan idan ka zo zaka shiga gidan da ba naka ba akwai abubuwa guda biyu a kanka abu na farko kai sallama ka tsaya bakin kofar gida ka ce assalamu alaikum sai ka dakata idan ka ji shiru sai ka kara assalamu alaikum da sauti madaukaki idan ka ji shiru sai ka kara assalamu alaikum kai ta uku idan ka ji shiru wal fawru da gaggautawa fararu farilla ne ka san inda dare maka kenan idan ka zo gidan mutane sai kai sallama bayan ta yi sallama idan aka ce wa alaikum salam to ba fadawa za ta yi ba to kuma sai ka nemi izini ka ce a da kulu in shigo idan aka ce shigo to nan sai ka shigo cikin gidan idan aka ce a la ta da kul kar ka kuskura ka shigo to kada ka yadda ka shigo idan ka shigo suka karya maka kafar baya idan aka je kotu babu hadiya a tsakanin wannan kenan ana bukatar yayin da zaka shiga gidan da ba naka ba kai sallama sannan ka nemi izini bayan wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu idan ka je zaka shiga gida ka je gidan mutum zaka yi sallama to ba sai kin kofa zaka tsaya da tsura wa shi gidan ido sannan kai sallama ba a idan kai haka ka saba wa doka ta addini idan ka zo ana so ka kalli gefe domin tana yiwa matarsa tana cikin gida kila babu hijabi a ta saboda cikin gidan da take ta dan gito ta wannan area kai kuma ka tsaya ka kura wa gidan ido sai ka ga sa a cikin wannan yanayi ka cuce shi kuma ka saba wa Allah shi yasa musulunci bai yarda ba islam yace gefe zaka kalla sannan kai sallama wani ya zo zai yi sallama ya kura wa cikin gidan ido manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace yo ai amfanin sallamar da ba saboda idanun da ya sa aka ce ke sallama ka nemi izini idan ido ka ya riga ya shiga cikin gidan to menene amfanin sallama da neman izinin da zaka yi kenan wannan shine sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya je yana leka gidan mutane idan mutanen gidan suka tsire masa kidiya da kidiya idan sai ya tsiyaye ya tsiyaye a banza da zai je kotu a shari'ar musulunci ba za a yi haji akan wannan ba saboda ya taka doka ta Allah madaukakin sarki wannan shine la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha Allah yake zalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun wannan shine yake alkhairi a gare ku sannan an kafa muku wannan doka ne domin ku asu Allah ka sa muna cikin masu asuwa wato akwai wata hadisa da ta faru a zamanin sayyidina Umar alaihi salam wato radiyallahu anhu sayyidina Umar radiyallahu anhu daga cikin dabi'arsa ya da yawo a cikin garin Madina idan ya samu mutane suna tafi sai dan tsaya ya saurara idan ya ji ajanda bata shafi gwamnatin sa sai ya wuce dama ba a so musulmi ya tsaya yana sauraron abin da bai shafe shi ba idan ya ji abin da suke tattaunawa ya shafi gwamnatin sa sayyidina Umar radiyallahu anhu sai ya ainihin tsaya ya ji me ake faɗa idan ya ji yabo ake wa gwamnati sai ya ta godiya wa Allah sai ya ƙara inganta abin da aka ce a yi idan ya ji suka ake yi wa gwamnati sai ya ji akan me ake saboda idan ya dawo gida ya gyara wanda shine amfanin security a gwamnatin musulunci su zagaya cikin gari su ji su wane ne ke sukan gwamnati akan me ake sukan gwamnati a zo ofis a samu mai gida a faɗa masa ake ya gyara ba wai a ji suwa yake sukan gwamnati a ce a dauki matakin da za a halakar da su ko a matar da su ba ba shi ne amfanin SM a gwamnati musulunci ba su je su ji akan ne mutane ke sukan gwamnati sai a dawo a fara mai gida office a ce look your excellency people are complaining that you and your wife are undermining their money kaga sai su excellency sai da su matakin gyara wannan wannan shine amfanin su to a irin wannan zagayawa da sai na Umar yake sai ya je sai ya samu wani gida daga baya sai rinka ji a cikin gidan wato karan bolo karan da raya ana kadawa a cikin gidan ya saka ta kofa ya samu kofar gidan a da kuma ana kada molo da kusuri da garaya ana kadawa a cikin gidan sai da wani sai ya ah, wannan gidan ga wata banda ake a ciki sai da wani sai gagara daurewa sai ya kama katanga sai ya leka leka wanda zai yi sai ga wani dattijo a zaune ga kokon giya a gefensa ga wata yarinya tana rawa a gabansa sai da Umar ya ce oh ake da ban daki a wannan gidan nan take sai ka katanga sai ya dirka cikin gidan yana dirkawa da da yana dan kare yadda ga yarinya na masa rawa sai ya ji an ce taki Allah ya kama ka sai ka ce zai sai ka sai na Umar radiyallahu anhu sai aka saka difa gaba da sai kansa da shi ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai na Umar ya ce ki Allah ya kama ka Ake da tijo ba jahili bane sai dai kai ka nike dawo da ya ya amiral mu'minin Allah ya kama ni ko Allah ya kama mu sai da mu rike bare Allah ya kama ka kai da wannan yarinya yace a bani da wannan yarinya ba da kai dai sai da mu rike Allah ya kama hadari in sabe ka kana taka dokar Allah ka ce kuma Allah ya kama ni yace ya amiral mu'minin kai kan ka ne kai so dokar Allah guda nawa ka taka sai da Umar ya shirye ta ni ban san wata dokar da ta takawa da sirri shahada ka ta Khalifa. Allah yana faɗa Qur'ani mai girma ya ayyuhal ladina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasadisu wa tusallimu ala ahliha Allah ya ce ya ku wanda suka yi imani kada ku shiga gidan da ba naku ba yadda dan gidan ku dai sai da Umar ya shiru ya ce ba gidana bane yace to Allah ya ce kar ku shiga gidan da ba naku ba hatta tasadisu hatta kun da izini ka da izini kafin ka shigo sai da Umar ya shiru yace ba. nemi izini ba yace wa tusallimu ala ahliha sai kun yi sallama ga mutanen da ke gida ka yi sallama kafin ka shigo sai da Umar ya shiru yace babu shakka an samu matsala anan dattijo yace ba wannan ayar kadai ta taka ba Allah ya ce ya kalu na kalil ahillati qul hiya mawaqitu lin-nas wa alunaka 'anil ahillati qul hiya mawaqitu lin-nas wal-hajj wa laysa al-birru وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها فرصة فرصة فرصة Dattin ya yake Allah madaukin sarki yana cewa walaikal biru ba garta bane an ce a filbu min zuhuriya ku shigo gida ta bayan gida walakin nan birra sai dai abin da ake cewa nagarta manitaka wanda ya kiyaye dokokin Allah in za ku shiga gidan mutane kuma wa til yuta min abwabiha ku shiga gidan ta kofa ba ta bayan gida ba yace ta kofa ka shigo ko ta bayan gida ka hauro sai da Umar ya shiru yace nan ba ka samun matsala dattijo ce matsala bata kare ba Allah yake wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum wala ta tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha dattijo ce Allah yake wala tajassasu kar ku bi diddiki sai kun gano laifukan da yan uwanku ke aikatawa a boye ba mu yi da rana ba sai da daddare da daddare ba mu yi a waje ba sai da muka shiga cikin gida gidan ba mu bar kofa a bude ba sai da muka kulle ta gangan muka sa ta kana sai dan biddiki ce sai ka biyo mu hannan ka ga laifin da muke wa Allah wai saka sai da Umar ya shiru yace da tijo ce, ce bude mun kofa ya sai da dare mu to a babu saurara ku shi daga wannan rana sai da Umar ko bai sake ganin wannan da a majalisin sa ba wannan da a ashe yana zuwa majalisin sai da gaba yake zaunawa sai da Umar radiyallahu anhu yana zaune a majalisi sai ya hangi da tijon nan zaune can a baya sai ya tura wani yace kaga da tijo mai kaba da kaza zai kace ina kiransa dattijo yana zaune sai aka zo aka taba shi aka ce an sakira amirul mu'minina dattijo ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un radan na kwaci kai na da kare ga sai na umar zai fada mu asiri a cikin mutane to amma bai isa ba tunda an kira shi dole ya ansa ya taso ya zo kusa da sai na umar sai na umar yana ce masa ududu kara matsowa yana matsowa yana ududu kara matsowa ya matso yace kawo kunnan ka magana da zan gaya maka bana so kowa ya ji dattijo jikinsa na rawa ya mika kunnensa sai ta umar yace ka tuna ran da na ganga kana ta'asa a wani gida da ce kware-kware na tuna sai da Umar yake to bari in fada maka ko mata ta ban ba ta labari ba duk duniya ba wanda ya sani ka take jikin ka cikin mutane da sai dole dadi a ransa a ce ana so a kwantar masa da hankali ne ba a jira yake so a tura masa ba sai ce ya amira mu muminin da ni ba kawo kunnan ka gaya maka wata magana sai da Umar sai ni ko kunnan sa yace ka tuna nan da ka kalli ina wannan ta'asa yace eh yace wallahi tun daga ranar na ji kunyar Allah na ji tsoron Allah na tuba na da shan giya ne wa Allah alƙawari ban kare shan giya har ba duniya da sai na umar ya tona filin wannan bawon Allah da ya lalace ko da bai lalace ba da Allah dara kai ne dan zagaya sai ka gani ba min ku da wata ƴar bazawara kan dirariya mai dan shan kalangu da ƴan kira kwalbar coca cola ya yana nan ba a shafa labarin juni ba har a jakar magori sai an ji wannan labari Allah ya gafarta mana Sai dan wannan yana nuna ladabi da shiga cikin gida shi ne sai an yi sallama kafin a shiga ne, kafin a shiga cikin gida to idan gidanka zaka shiga ba gidan wani ba shi kana iya shiga ba tare da kai sallama ba a ka ba idan zaka shiga akwai kaida da Islam ya aje idan zaka shiga cikin gidanka dan ba a daura maka neman izini ba amma an daura maka abubuwa guda biyu abubuwa guda biyu da aka daura maka abu na farko shine akwai wani zikiri na musamman da aka daura maka kai kamin ka shiga cikin gidan idan ka zo zaka shiga cikin gidanka akwai addu'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta sai ka karanta wannan addu'a ka ce bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina idan mutum ya karanta wannan addu'a to daga nan sai wa iyalansa sallama sai ya ce assalamu alaikum amarya daga cikin gida ko uwar gida ko tsakar gida ko kuryar gida ko turakar gida sai ta aka sallama daga ciki to daga nan kai addu'a kai sallama sai ka shiga menene hikima da take ciki akwai shedanu da suke cincirin a gida manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan mutum ya zo zai shiga cikin gidansa sai yayi zikiri sannan yayi sallama to shugaban shekaru zai ce wa shedanu da ke cikin gidan nan yau ba ku da wurin kwana a cikin wannan gida idan ka fita cikin gidan sai aka kawo maka abinci da zaka ci abinci sai kai bismillah ka ambaci sunan Allah sai ya ce to matsala ta sake karuwa bayan ba ku da wurin kwana kuma ba ku da abinci kowa ta inda da zai masa babu wani shedani da zai kwana a cikin wannan gida akwai wani shedan da yake nadewa a kofar gida idan mutum zai shiga cikin iyalansa abin da yake so ya ji kai sallama ko baka sallama ba idan kai sallama daga nan sai ya kara gaba ba zai shiga cikin gidan ba idan baka sallama ba kai kana zuwa ko kai wani gurnani wai kai wai an fada maka cewa sallama ba sai ayi ba kawai kai wani gurnani sai ka ce dodo sai kake da wuta daga nan sai kake mata suna cewa to ga yanan yara ku jaye a kauce ga yanan ga yanan to kana shiga sai shedani sai ya ka tare da shi za a shiga cikin gidan shi kuma yake shiga gidan ba zai bar gidan ba sai ya hada matsala ne a cikin gidan duk kuskuren da ke cikin gidan sai ya nuna maka kana shiga daki sai nuna maka gadanka ya ce matan nan tare da ka ga wai ka nan ba ta ga gari gyarawa kai sai ka ji ya fara baki ke kadai da ka kawo gaba wani sabon takalmi ka sai ka ga inda aka jefa da shi a hanyar batai yara sun ce abinci sun rage sai ce kaga duk wahala abinci da ake yadda mata gidan da ke hawan bazaranci da abinci to duk da masara da kaga abin da yake faruwa in ka daga butar ka aka rashin za a ba ruwa ya ce wai wai wai tare da kaga Allah ka jefe ta da butar nan take sai ka fara kumburi kana shiga kana batsewa kana billahi lazi billahi lazi to kawai sai ka ji ka fara wani daukan zabi duk sai ka manta da alkhairin matar da take yi a baya sai ke dan ya dace da kwakwalwarka sai ya zama iya wannan abin da ya faru shi kake dubawa sai ka ji mutum yana gota ta a ce da gota ta ba za a zo billahi lazi ko a ba abu da ruwa ko ai ba dai Allah wajen wannan ta ka amma kai baka san daga ina ka fara samun matsala ba an samu matsala ne da baka bi sunna yayin da zaka shiga cikin gida ba kana zaki take dan sai sake zagayawa wajen wajenka wajen ya ce ke kira ji ana zaki cikin shiru ba da hakuri ki 32 da nake ba dan me ba zaki ki rama ba sun tana hakuri sai ta fara cewa ba dai ni ba to da ka ji ba sai ka kana mata bambari ta fara ba dai ni ba to ka ta kasa sai haka ya isa kar ka yi ka ce mata sai wa billahi da zai shedan yace ki sai shi ta komai ta mata ta gode gaba daya to idan za ka shiga cikin gidanka ana bukata kai wannan addu'a sannan ana bukata kai sallama sannan idan za shiga wajen iyalanka ana so ka shiga da sakakkiyar fuska ka shiga da fara'a ka shiga da burbushi wannan shine kai biyayya ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ka gafarta mana wato sallama tana da muhimmanci to mai mata an ce sallama sai ta ansa to shi kuma goro da ba da mata to shi kuma ya zai goro ya zo zai shiga daki shi haka zai fara cikin dakin ko zai sallama wa zai wa sallama to yanzu gora da shiga cikin daki sai ya ce assalamu alaikum to ina kun ne suke an samu matsala ko ba samu matsala ba to shi goro sai aka tana da masa sallama ta taki da kansa sai yana ya ce wa idza da kantum buyutan fasallimu ala anfusikum sai ya ina buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillah na'am تحية من عند الله مباركة طيبة بين الضرر لك تشكيل أكل بشي أنت وكيف سلمة شين فسلموا على أنفسكم kuyi wa kanku sallama saboda haka goro idan ya zo ya tsaya bakin dakin sa ya gama gyarawa ya dare da sahu to ba assalamu alaikum zai ce ba sai ce assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin sai a ba dai goro ka samu matsala wai goro a ce wai sallama shi ba shi ta da daban gora ya tambar ki Allah ya baku mata ya baku ta kwarai wato kun san rayuwar goro ban tausayi ne take shi wani malami yace daga inda yake jin tausayin goro shine in yi kwalliya ba wanda zai gani goro zai yi hawa ɗaya na goge rigarsa sai ta ɗaya bitarin guga ya goge wandan ya zo wanka a sha wanka a goge kaushi a shafa batilin a shashafa a ɗauko riga a taga sai ya gaba yin abin tsaf to sai ya samu babban matsala babban matsala da zai kankara shi da ina zai je a gadon shi. sai ya ga to yana ɗan zagayawa ya ɗan bi bakin kasuwa ya ɗan bi kofar mai gari din da yasa ana ɗan taruwa sai ɗan bi sauri ya gita domin a gani saboda tsabar matsala wai ya yi kwalliya ba yana nema wa zai ga kwalliyar mai mata idan ya sheka ado amarya ta kalle shi ce yaya ta bashi baki ta bashi gud ko ta bashi merit ko ta bashi excellent ko ta bashi distinction an gaba ko ba a gaba ba an goye a shan kwalliya amarya ta ce amma kayan da sun karbe ka idan ba sa ban yi har da telan sai ya ƙara yi wa telan ko ba ne saboda wato rigar ta riga ta ga zai bukata to amma ki goro idan ya kwalliya kuma sai ya tafi neman wa zai gaishe shi yasa mafi yawa za su gora ba su iya kwalliya ba wani lokaci idan ya tada gashin kansa ai an yi rashin sa a dakin ba madubi duk gashin sai ya hau kanka a madaki saboda babu kwalliya a dibaiza wacce za ta kare shi. ko kuma idan ya sa hula maimakon saitin hulan ya saitin goshinsa sai ya saitin idansa sai ka ce hula ta hage ko kuma idan ya sa kayan su gagara yin mai da na ku kalli ana ramar nan yadda yake tsaf abin da ake cewa kuma wato berin wato da Allah ya goro da kwale za ta yi to haka yi ai goro ba zai yi wadar ba ba dan fatalan mana mata suke karewa ba shine shi bai da tabbacin abinci ta uku a rana three to five minutes a rana bai da tabbata kan kada yi ya ce babu matsala ai yana da kuɗi zai je restaurant ya ci abinci akwai hajiya gwamma wato ainihin mai ainihin wato yin masa da safe sannan akwai wato ce mai tunatar sannan akwai wato ainihin menene menene restaurant top head restaurant So na ji akwai hajiya ta tana mata in Allah ya ga dama wato tun karfe uku na dare sai ya turo wani irin hadari a goce da ruwa ba ummul hadir Allah ya ce ruwan kare ya dauke sai karfe goma sha biyu da rana ya da zai za ka je wajen hajiya babba kai eh, ba wata ba ba ka jira ka je restaurant zaka ci abinci da Allah abinci restaurant daraja sa daidai da abinci gida bar abincin da cokalin da za a ci abincin kawai da shi cokalin rastora da Allah a rana kai mutane nawa ke sa cokalin a cikin bakin su musulmai zalla ko hada arna da Muhammadu da Adamu da Ibrahim da Butrus da Bakonko da Briskila da Victoria duk sun murkuta cokalin cikin bakin su yanzu aka wanda cokalin ko an wanke daidai take da cokalin mai gida wanda ko yara ba a bari su taba buta ba an saba mata wani rita da su yaro zai taba taka mata tsawa a sai buta ka ne fa abincin in an sa an je da cokula a goge da tishu a rufe da tuba kasa a kawo mata aje da murmuki da fara da da da akwai matsala a rayuwar gobe ko ba matsala kai ku saurara ku ji ba dan matsalar goro ta kare ba wani malami yace shi ne yake tausaya wa goro shi ne da baya baya yake fita cikin daki shi goro in zai fita daki ba dama fita ta gaba wannan sai bai mata to in ya fita ta gaba ya wucewa zai kula daki da aka dole ka ya fito sai ya kamo sai kuma za ka fita kullum ka fita fita ta baya baya sai ka ta huta matasa ku saurara ana yanzu da ku ce muku aure yana kawo talauci wannan aqida ce bai hudiya aure ba talauci yake kawo ba arziki da wadata yake kawo wallahi aure wadata yake kawo tawa shekaru da dama Ahmad Suleiman ba da zai kara ta biyu wani ɗan kasuwa ce kar ka kara in ka kara za ka shiga uku da yake to annabi ya ce ya kara sai ya karo da suka hadu yace ka kara mata yanzu yace na kara mata kuma Allah ya kara mun buri suna nan lafiya su kana ko ce tayi kulkul kamar kadar gona <laughs> aure ta yake kawo ba talauci yake kawo ba akidar aure na kawo talauci akidar sai ta saba wa qur'ani ta saba wa sunna ta saba wa hankali me yasa nake ta saba wa Qur'ani Qur'ani ya ce aure yana kawo wadata ya kawo talauci sai ka su tu wa aiki hula ya ba su tu wa ba والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع الله أكبر الله أكبر هذه آية قرآنية wannan آية ta القرآن من mai girma Allah ya ce wa aituhul ayama minku ku aure da ayama daga cikin ku wane ne ayama malamai suka ce ayama jami'i ne na aimu aimu singular ayama kurura. wato ayama wato duk wani namiji da bai da mace ko matar da bata da miji dukkan su ayama ne saboda haka dukkan categories na goraye idan ka ce ayama ka gaba da su gaba daya tun daga tsulu har zuru har bundaki har gauro har gauriki har gwarangwari har gwarangwari akwai tsulu shi tsulu ne wanda ya fara balaga amma bai gama balagewa ba to shi ma matsala ne da shi a saba masa mata yanzu Qur'ani idan ya wuce tsulu ya gama balaga sosai sosai ya zama ta zuru wato shi ta zuru balagaggen tsulu kenan wato sai a ce ta zuru in bai da mata a nemo masa mata yanzu Qur'ani idan ya zama kage mu ga saje ga dagaggen wando akwai mata babu to kun ga shi ba rago ba shi ba raƙumi ba ya zama uda shi bai